suka fara harbe-harbe a kan 'yan sanda ɗin wanda ganin haka yasa dole jami'an tsaro bayan sun tabbatar da cewa makaman da ke hannun 'yan ta'addar ya fi nasu girma dole ta sa jami'an tsaron suka gudu suka bar motar wanda daga cikinsu har da dpo na karamar hukumar minjibir da kansa domin galibi wannan abu da yake faruwa nake dinafin wallahi yana da alaƙa da rowa tsantsar rowa ta 'yan kasuwa da sauran ah, masu hannu da shuni Allah ya baka miliyoyin kuɗi amma ga talakawanka kewaye da kai suna kwana da yunwa kullum kana musu gwalo da dukiyarka ka gina gida mai tsada ka auro kyakkyawan mace ka sa 'ya'yanka a makaranta mai tsada su kuma ka basu cikin yunwa da wahalar rayuwa babu wani taimako da kake musu to dole fa za su fara tunanin nemawa kansu mafita ko da ta hanyar shan jinin jikin kai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 wanda ya daidai da 24 ga watan Disamba shekara ta 2020 haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Insha Allah ta'ala a yau za mu tattauna akan wata mummunar musiba wacce ta fada kan al'ummar jihar Kano wato game da mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai karamar hukumar Minjibir. a wanda rahotanni sun zo mana cewa 'yan ta'addan sun kai harin ne da misalin karfe ɗaya na dare inda suka rika harbe-harbe a inda bayan sun yi wannan harbe-harbe suka yi awon gaba da wani shahararren ɗan kasuwa mai suna abdullahi kalas ɗaya daga cikin waɗanda abin ya faru a gabansu yake cewa da misalin karfe ɗaya da rabi na dare kawai mun ji harbe-harbe wanda na samu na leko ta tagar na, a inda na ga 'yan sanda suna mayar da martani akan 'yan ta'adda to 'yan bindigar sun ajiye motocinsu da mashinansu da ababen hawansu a cikin gonaki ne sannan suka shigo gari suka fara wannan harbe-harbe a inda suka tashi hankalin al'ummar garin Minjibir gaba ɗaya wadda da misalin kusan karfe 4 da minti 20 ne na asuba suka koma kan jami'an tsaro waɗanda jami'an tsaron suka yi wa 'yan ta'addar kwantan baula a wata makarantar firamare mai suna amsharu da ke karamar hukumar minjibir ɗin wadda suka fara harbe-harbe a kan 'yan sanda ɗin wanda ganin haka ya sa dole jami'an tsaro bayan sun tabbatar da cewa makaman da ke hannun 'yan ta'addar ya fi nasu girma dole ta sa jami'an tsaron suka gudu suka bar motar wanda daga cikin su hadda dpo na karamar hukumar minjibir da kansa to ganin haka ne yasa su 'yan ta'addar suka ƙara zuwa suka buɗewa wannan mota wuta daga bisani suka ƙone ita wannan mota sannan suka ci gaba da bin a wa'annan jami'an tsaro da niyyar sa kama su amma bisa taimakon Allah subhanahu wata'ala sun ci nasarar guduwa ba tare da 'yan ta'addar sun far musu ba wannan shine abin da ya wakana a karamar hukumar minjibir a jiya laraba babu shakka wannan babban abin takaici ne kuma barazana ce mai girma ga al'ummar jihar kano da tsaro na ƙasa gaba ɗaya birni kamar jihar kano idan ya fara fuskantar barazana irin wannan babu shakka abin ya ƙara munana sama da yadda ake zato kasancewar jihar kano ɗaya ce daga cikin manya-manyan jihohin da suke cibiyar kasuwanci ne na arewacin najeriya sannan kuma tana cikin manya-manyan jihohin da suka fi kowace jiha yawan adadin mazauna babu shakka samun hare-hare irin waɗannan a jihar kano irin wanda ke wakana a yankin zamfara da katsina ba karamin abin takaici ba kiran da muke ga hukuma musamman ga gwamnatin jihar kano ta tashi tsaye haikan wajen samar da tsaro isasshe tun yanzu ya kamata gwamnati ta yi wa tukkar hanci babbar manufar 'yan ta'adda shine yunkurin haifar da rashin aminci a tsakankanin al'umma tare da yashi tattalin arzikinsu wannan musiba ta kai hare-hare a arewacin najeriya babu shakka wani abu ne da makiya zaman lafiyar mu suke shiryawa babu ji babu gani suke shiryawa dare da rana domin babu shakka kai hare-hare a wasu sassa na jihohin arewa akwai wani mugun abu daga makiya zaman lafiyar arewacin najeriya babban kalubale da tuhumar da muke me yasa irin wannan bata wakana a kudancin Najeriya me yasa sai arewa kadai kuma me yasa a arewan ma sai akan jihohin da suka fi alaka da noma da kiwo da kasuwanci babu shakka akwai wani mugun nufi na karya tattalin arzikin arewacin Najeriya daga makiyanmu babu abin da za mu akan wannan al'amari sama da addu'a da haka muna kira zuwa ga gwamnatin jihar Kano da ta ƙara tsananta tsaro akan dukkan wata local government da ke jihar Kano a tsananta tsaro sannan mu kuma talakawan jihar Kano aiki ya same mu ba daga cikin mafita a ce da zarar wani abu ya faru sai dai mu ta yada abin a gari kaza ya faru kaza ya faru to ko kuma mu ta tsinewa hukuma shin wani mataki muka ɗauka domin taimakawa su jami'an tsaron matakan da ya kamata mu ɗauka shine ƙoƙarin ba da kulawa irin wacce ta dace mu ba wa mu kafin ba jami'an tsaro su ba garin dole ne idan mun ga wani bako fuska a cikin garin mu tsananta masa bincike mu sa masa ido sosai mu san waye shi me ya shigo da shi garin wajibi ne mai wannan sannan wajibin mu ne mu tsananta addu'a domin addu'a ita ce takobin mumuni kamar yadda kuka sani matsalar tsaro a Najeriya munin ta ya wuce duk inda mutane suke zato da haka yana da kyau mutanen jihar Kano da sauran majihohi mu tashi haikan mu yi ta addu'o'i kamar yadda muka saba har ma kanawa suna wa kansu kirari da cewa a duk musibar da ta fara zuwa Kano to karshen ta ne ya zo haka zaka ji kanawa suna faɗi kuma mun ga alamar hakan ku duba lamarin Boko Haram hare-haren su da ya tsanani daga lokacin da ya fara shigowa Kano to daga nan kuma Allah cikin ikon sa harin ya fara lafawa ba dai kamar da ba to muna fata Allah ya sa irin wannan ce ta ƙara maimaita wannan ta'addanci da waɗannan 'yan barayi suka zo suka yi a kano a wata karamar hukuma daga sauran ƙananan hukumomin jihar kano allah ya sa bakin abin kenan babu shakka kano garin salihan bayi ne yana ɗauke da waliyai da salihai da mutane na allah waɗanda muna sa rai addu'o'insu za su yi tasiri wanda kuma ana ta'addu'a tun daga lokacin da ta'addanci ya fara tasiri a dukkan jihohinmu na najeriya babu shakka ana ta'addu'a. to wannan dai abu ne da yake banci al'ummar mutanen jihar Kano da su tashi su yi wa jihar addu'a ta musamman ɗoriya akan addu'ar da suke wa ƙasa gaba ɗaya domin hakikanin gaskiya in har ta'addanci ya yaɗu a jihar Kano ya zama da ƙauyukan da ke kewaye da jihar Kano suna fuskantar barazana ta tsaro ana kashe manoma ana kama 'yan kasuwa babu shakka tattalin arzikin arewa gaba ɗaya zai girgiza na faɗi wannan ne duba da kasancewar jihar kano ita ce kusan cibiyar kasuwancin arewacin najeriya kai asali ma kusan jihar kano ita ce cibiya ita ce cibiyar gaba ɗaya jihohin arewacin najeriya to babu shakka ya zama dole mu tsananta addu'a mu tsananta addu'a mu roki Allah subhanahu wata'ala da ya zaunar mana da jihar Kano lafiya a ƙarshe ina kira ga manya-manyan 'yan kasuwa da su dage da fidda zakka domin galibi wannan abu da yake faruwa nake tunafin wallahi billahi alladhi la ilaha illa yana da alaƙa da rowa tsantsan rowa ta yan kasuwa da sauran masu hannu da shuni Allah ya baka miliyoyin kuɗi amma ga talakawanka kewaye da kai suna kwana da yamma kullum kana musu gwalo da dukiyarka ka gina gida mai tsada ka auro kyakkyawan mace ka sa 'ya'yanka a makaranta mai tsada su kuma ka basu cikin yunwa da wahalar rayuwa babu wani taimako da kake musu to dole fa za su fara tunanin nemawa kansu mafita ko da ta hanyar shan jinin jikinka ne da haka muna da nasiha ga mawadata da su rika taimakon talakawa sannan kuma a rinka fidda zakka rashin fitar da zakka yana tasiri kwarai da gaske wajen karfafuwa gami da tsabar talauci a tsakankanin al'umma wanda zafin talauci shi ke ƙara gurɓata tunanin kwakwalen talakawa ya rika angiza su zuwa ga aikata munanan ayyuka irin waɗannan muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ba wa ƙasar mu lafiya ya magance mana kowace irin fitina domin akwai jihohi da yawa a arewacin Najeriya da aka danna musulmin wajen aka dake su aka hana su kuka aka yi musu karfa-karfa akwai dokoki da ka'idoji da constitution ya bayar na yadda ake mulki a jiha idan akwai ƙabilu ko addinai mabambanta a jiha idan 'yan addini kaza ko 'yan ƙabila kaza adadinsu ya kai percentage kaza to za a iya ba su kujera ta mukami kaza da kaza da kaza to yadda ake danna musulmi a musamman jihar kaduna da irin su jihar taraba sai ka ɗauka ma kwata-kwata musulmi a wajen babu su ko kuma ba su da yawa ko kuma asalinsu ba indijin ba ne musamman dai a waɗannan jihohi guda biyu da na faɗa jihar kaduna tun da aka yi ta ina jin ba a taɓa yi mata eh, gwamna musulmi mataimaki musulmi ba